وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن في الدين الإسلام أبوابا للخير منها الصدقة وما أدراكم ما الصدقة وما فوائد الصدقة وماذا يتصدق به الإنسان عباد الله أولا قبل كل شيء ما هي الصدقة الصدقة هي العطية التي يبتغي بها الثواب من الله تعالى وهي إخراج المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب إن الصدقة أنواع وأشكال فهي صدقة المعنوية من طلاقة الوجه ومعاونة الرجل على دابته وغير ذلك الثاني الصدقة المالية وهي تقديم المنافع إلى المحتاجين والفقراء من مال أو طعام أو لباس أو مسكن أو غير ذلك ثالثا الصدقة الجارية وهي يعطي لفائدة الآمة من المسلمين في الحياة وبعد الممات من بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار وغرس الأشجار وتقديم المصاحف وغير ذلك أيها الأحباب تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين فإذا كثر الصدقات فتح الله للناس أبواب الخيرات والبركة وإذا بخل الناس أغلق دونهم أبواب الرزق وقال رب العزة والجلال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم اجعلنا من المتصدقين ولا تجعلنا برحمتك من القابضين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيمة الحمد لله الذي جعل الصدقات بابا من أبواب الجنة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اعلموا يقينا أن للصدقات فوائد كثيرة فإن للصدقات فوائد كثيرة منها أولا إتباع غضب الله تبارك وتعالى ثانيا الوقاية من هاد نار يوم القيامة ثالثا المتصدق يظل بظل فرقاته يوم القيامة رابعا إن الصدقة سبب الشفاء من الأمراض خامسا دعاء الملائكة للمتصدق كل يوم سادسا الصدقة تدفع عن صاحبها حر القبور ومن فوائد الصدقة الصدقة تفشر النفس الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر ويا عباد الله من فوائد الصدقة الصدقة سبب سبب سرور المتصدق ونظرة وجهه عباد الله الصدقة فوائدها لا تعد ومن فوائد الصدقة سبب لمغفرة الذنوب ومن فوائد الصدقة هي بشارة بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة المتصدق من خيار الناس والصدقة ثوابها بكل من شارك فيها المنفق من المنفق من صفات المتقين والصدقة سبب لمحبة عباد الله للمتصدق الصدقة سبب في استجاب الدعوة وكشف الكرب عن المتصدق أحباب رسول الله تصدقوا فإن الصدقة تدفع البلاء وتصد سبعين سبابا من السوء في الدنيا اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في أي مكان نكون يا أيها باين قد ga Allah subhanahu wa da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani shi addinin musulunci ƙofofinsa na alkhairi suna da yawa ƙofofi na alkhairi a cikin musulunci suna da yawa yana daga cikin ƙofar alkhairi yana daga cikin ƙofar samun albarka a rayuwa yana daga cikin hanyoyin tura bala'i da musiba a ƙasa yana daga cikin hanyoyin kawo zaman lafiya da aminci a ƙasa shine yawaita sadaka a duk lokacin da musiba ta yi yawa to za ka ga ana umurtan mutane su yawaita sadaka su yawaita fari? da yawaita addu'a wa ma adarakum kuma sadaka? wa ma fa'idatu su sadaka? wa ma za yatasaddaqu bihi al-insan menene sadaka menene amfanin sadaka menene ya kamata mutum ya yi sadaka da shi ya ku bayan Allah ita dai sadaka wato ana nuhin wata kyauta wadda za ka bayar domin neman yarda Allah maɗaukacin sarki za ka fitar da ita ne cikin dukiyarka don neman kusanci zuwa ga Allah ba don neman suna ba ba don neman shaharar fatinku ba ba don neman ɗaukaka ka ta ɗaukaka ba ba don neman a ce kai mai alkhairi ba ne kai tsakaninka da Allah za ka kyauta saniyarka yana daga cikin wata fitina da al'umma suka shiga a yau duk wani alkhairi da mutum zai yi ya ce sai an ɗauka a social media an watsa ma duniya an ga gahinan shi na ya yi kaza an watsa ma duniya a ga cewa shi ne ya yi kaza kuma a matsi bakin mutum 'yan social media su bi ka har gida su bi ka har shagonka in kai malami ne su bi ka har makaranta su ce za su yi maka 'yan biyu kan wannan kyautar da an ka baka mai za ka ci ka ji mutum yana baki ne na makarkata yana hudun maganganu wayanda duk wanda ya ji su a duniya kima ce da daraja ce sai ta zube saboda ya haikar yan abin amma in social media in aka yi alkhairi haka za su bi ka haka za a za su su bi ka domin a saka shi cikin ayyukan alkhairin mutum a kama tallatai a nuna cewa shi mai alkhairi na'am ba laifi ba ne mutum ya bayyana da sadakarsa Allah su subhanahu wa ta'ala ya ce in tubdu sadakat fa ni'ma hiya idan kuka bayyana da sadakar ma dalla da ita amma in kun ka ɓoye ta ya fi alkhairi ɓoye sadaka in kawa mutum alkhairi ka ɓoye ba tare da kayi tallasta ba ba tare da ka nuna wa mutane ba wannan ya yi alkhairi kuma ya yi kai mutum zuwa ga samun ikhlasi sama ga ka bayyana in ka bayyana madalla da bayyanawarka in ka yi da kyakkyawar manuwa Allah ya sani amma malamai suna tsoratarwa suna tsoratarwa akan mutum ya yi sadaka yana ƙoƙarin bayyana ma mutane ko bayyana ma duniya cewa shi ya yi aikin sadaka mutane su ji tsoron Allah akan wannan ita sadaka tana da nau'uka daga cikin nau'ukan sadaka akwai a sadaka tulma'anawiyya wato sadaka ta ma'ana malamai suka ce wanda ya shafi sakin fuska da taimakon wani mutum ka ɗora shi a kan dabbarsa ko kuma ka sauke shi akan dabbarsa daga cikin nau'in sadaka akwai sadaka wadda ake kira sadakatul madiyya wato wadda za a gabatar da wani abin amfani zuwa ga mabukata zuwa ga talakawa na daga dukiya na abinci na sutura ko wurin zama da abin da ya kama da wannan wannan nau'i ne na sadaka nau'in sadaka na uku malamai suka ce ita ce sadakatul jariya wato sadaka mai gudana ita ce mutum ya bayar da wani abu domin amfanin al'umma baki ɗaya domin amfanin musulmi baki ɗaya abinda zai amfane shi a cikin rayuwarsa ko bayan mutuwarsa na abin da ya shahi gina masallatai yau an waye gari duk da masallaci aka ginawa sai yi ta ɗaukar masallatai ana nunawa kuma haka za a sasu a wurin kamfen ɗin mutum a ce ya gina masallatai. a ce ya gina makarantun ne ba laihi ba ne in gwamnati ce ta baka aiki ta ce je ka gina makarantun ne je ka gina masallatai idan ka gina ka sa cikin aikin ka je ka gwadi cewa ga ayyukan da ka yi amma ba sai ka zo ka gwada ma duniya ka yi ka za ka yi ka ba wannan abin yana jawo ma ibada ka samun matsala ba wai na ce babu lada ba kada wani ya ce na ce duk wanda ya sarka ya gwadi bai da lada wani na iya yin sarka ya gwadi kuma ya zama yana da lada har ma malamai suka ce akwai lokacin da bayyanar da sadaka yake farala sama ga ɓoye ta a wani lokaci ne a lokacin da ake nema a yi sadakar kuma al'umma sun noke to ya halatta wani ya tace ya ce jama'a dangane da aiki kaza da ake nema ni zan ba da kaza ina wani mai ba da naci gudunmawa to irin wannan lokacin an ce bayyanar da sarkar ya ma yi ta ya ku bayan Allah mu yawaita sadakoki sadakatar jariya gina masallatayya gina makarantun ne gina rijiyoyi dasa itace gabatar da littawai domin ayyuka na alkhairi kunga yanzu yana daga cikin abubuwan da ya kamata a samar irin wannan masallacin bayan duk mun gama ayyukan da muke akwai buƙatar mu samar da wata mashahuriyar labirari wata mashahuriyar labirari wadda ɗaliban ilimi za su dinga zuwa wannan masallacin suna samun littawai da za su karanta littawan nan sun haɗa littawai na addini sun haɗa littawai na physics sun haɗa littawai na chemistry sun haɗa na math duk wani littawai mai amfani ga ɗalibin ilimi ba ne a kawo ki wannan masallacin ko wani mutum guda yake shi zai kawo da a sa a dinga kulawa da su duk wani wanda ke da bukata ya karanta ya amfana domin gudanar da rayuwarsa domin gyara lahirarsa ya yi duk wuraren da ake da ci gaba haka za ka samu irin waɗannan wurare yana daga cikin sarƙatar jariya wanda ya kamata a samar irin wannan wurin samar da ɗakin wankan gawa wannan ɗakin wankan gawa ba wai maganar masallacin nan kaɗai ba kamata duk station station da ke cikin wannan garin wani bawan Allah ya sa kai nai ya gina ɗakuna waɗanda za a dinga yin wankan gawa muna ganin abin da ke waruwa. idan aka yi rasuwa cikin gida ana neman ina za awa batun wanka sai an shiga tolat ne a yi wanka sai an shiga tolat a yi wanka in akwai irin wayannan wuraren a irin wayannan wuraren namu a wayannan masallatayyar to duk inda aka yi rasuwa cikin unguwa sai a zo wannan wurin a yi magawa wanka wurin wanka ne na zamani wanda zai inganta wannan masallaci wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu sa cikin tsare-tsaren mu a wannan wurin ko wani bawan Allah ce to ina filin da za a gina kaza din ya zo ya dauki wannan nawayi ya ku bayan Allah sadaka ku yawaita sadaka Allah madaukakin sarki yana sakan kama masu sadaka idan bawa ya yawaita sadaka to Allah subhanahu wata'ala yana bude masa ƙohohin alkhairi da na albarka yayin da duk bawa ya lizimci ruwa ya sa gaba to ana kuɗuɓe masa kohohi na samun arziki Allah subhanahu wata'ala ya ce ha antum haula'i ga kunan ku wa'annan kin da wa ake yanzu ga mun nan nan fanka tana bugawa wannan gurin fanka ba ta bugawa ta wannan fankoki da ake magana wallahi ba sai karhin mu ba wallahi ba mu tahi na ba mu yi ba manuwa gare mu wasu muke jiran su an yi magana fankan nan nawa na take naira dubu ashirin da biyar tsakani da allah jama'a tsakaninmu da allah duk gidajenmu wanda fankar naira dubu ashirin da biyar ta tsaya a cikin gidansa zai iya amincewa a yi sati guda bai kawo fankar nan ba abu na mawuyashin abu amma saboda bakar aƙidanmu da bakar rowanmu shi ya kawo mana wasu muke jira kuma ba musan san ko suwaye ba wa kake jira ha antum haula'i ga kunan ku waɗannan kamar da ku ake wallahi abin kunya ne a gare mu tun lokacin da ake taye kuwa game da ayyukan nan da ake nema a yi abu ya ci tura ya zo ya yi tsetak wallahi akwai kunya kuma wallahi ba dan ba mu da ba in kai ba ka da ishirinka shi wanda ake da shi ya sani shi shina da sannan kai ma kana da taka gudunmuwa da za ka bai da ɗan naka ɗan abin da ya sauwaka domin a kai ƙarshen wannan matsala yau an yi wata guda kullum ya kuwa ake an ce ana neman fanka kusan guda nawa ashirin da biyar yanzu jama'a saboda allah yanzu gurin nan mu rasa samun mutum ashirin da biyar waɗanda za su sa kansu su ce sun sadaukar da rayuwarsu kowannensu zai ɗauki nauyin fanka guda naira dubu ashirin da biyar a gaza samun su a cikinmu kin jama'a don allah aya gaba da muna take ba na ashirin ma take naira dubu ashirin fanka dubu duk fanka ashirin da biyu nawa ne kudin to kaji naira dubu ashirin saboda allah ne ka jiya a ka yanzu kai yanzu wai ba da muna ake ba ni wallahi fahimta ta da ni ake ha antum ula'i ga kunan ku wayannan da kuna ake da ni na ake da kai na ake tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku domin ku ciyar domin addinin Allah ya ci gaba Allah ce faminku daga cikin manya bakal, akwai mai yin ruwa wa manya bakal duk wanda ko yayi ruwa fa inna ma yabkhalu an nafsihi yayi ruwa ne ga kansa wanda yayi ruwa ya yi ruwan ne ga kansa wallahu gani Allah mawadaci ne wa tumul fukara, ku ne talakawa wa in ta wallau in kun ka tuya baya ma'ana ba ku iya saima masallacin ku fanka ba ku iya saima masallacin ku kafin da za ku zauna ba ku iya taimakon addinin ku da kanku in ba za ku yi ba in kuka juya baya ya sabjil kauman Allah zai musanya wasu mutane gairu kun waɗanda ba ku ba in Allah ya musanya su ku ya gama da ku ya karkace ku ya halitta wasu mutane ‘yan banda bakwai da za su taso sun malaya kunu amsaliku sannan ba za su zama irin ku ba ni yanzu da nake maganan nan da ni da liman kowannen mu ya dauki alhakin zai sai fanka guda akan naira dubu to kai kawo naka yanzu mu samu mutum nawa muka ce 20 da fanka ashirin da biyu abinda ake nema fanka ashirin an samu fanka biyu mu samu wanda zai daga hannu ne ya ce shi kuma ya dauki alhakin fanka guda na fahimta na fahimta yanzu na ce maka da ni da liman mun ɗauki fanka guda guda yanzu kai ka ce kai ma za ka ba da fanka guda mun yi shiru wayar ka nawa tsaki tsakaninka da Allah nawa wayar ka tsaki la'ila illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a irin wannan wurin ne wai aka ce ya halatta a bayar da sadaka nan ya halatta amma malamai suka ce bayyana da sadaka irin wannan wurin aka ji dibo mana can waje ko an samu can na waje su tun da nan ba ku ya tafi kawo na an samu na to wani ba Allah ya ce Allah ya saka mai da alheri kenan cikin banka guda an samu ɗaya bisa hudu wani ya ɗauki nauyi to wasu su zabura wani ya ce ya ɗauki wayan guda naira dubu shirin? ha an tun ha'ula'i tudu'auna litunfiku fi sabilillahi fa minkum man yabakhat wallahi dukkanin mu kowa ya san me ya mallaka wallahi ka san abin da ka mallaka na san abin da nake da shi ka san abin da kake da shi a dai ƙara shawara a ƙara nazari kowa ya ƙara nazari ya ƙara tunani fanka ashirin da biyu a ce ta buwaye mu wannan wurin wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala ga munan da manyan wayoyi na dubu tamanin matasa masu waya ta dubu tamanin dubu ɗari dubu ɗari da hamsin amma ba ka iya ba da naira dubu ishirin agaji ka debo muna wajen nan don na an kasa ba don waje ya ka dibo na waje fanka ake nema fanka ashirin an samu fanka biyu na waje fanka ake nema naira dubu ashirin fanka guda domin mu sa wannan masallacinmu mu kai ƙarshen matsalar fanka ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabakhal cikin ku akwai masu yin ruwa wa man yabakhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum ya ku bayan Allah daga cikin amfanin yin sadaka daga cikin amfanin cire dukiya ka taimaki addinin Allah daga cikin amfanin shi ga fa'idodin da yake da shi na ɗaya akwai kashe hushin ubangiji kowa ya sani ƙasar nan halin da muke ciki yau muna cikin wani yanayi wanda Allah ya yi hushi da duniya Allah ya yi fushi da Najeriya Allah ya yi fushi da yankin arewa saboda miyagun ayyukan da muke yau duniya gaba ɗai yunwa ta mamaye duniya duniya gaba ɗai babu kwanciyar hankali duniya gaba ɗai babu zaman lahiya to daga cikin amfanin abin da zai ja Allah ya kure waɗanda matsalolin akwai amfanin sarka tana kashe hushin ubangiji abu na biyu daga cikin amfanin sadaka kariya ce daga zafin wutar jahannama abu na uku daga cikin amfanin sadaka mai yin sadaka zai shiga inuwar sadaka saranin alkiyama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wani bawan Allah ya ce a bara nambar account zai tura kudin fanka goma a shi kuka shira ku sake kabbara a ƙara maimaitawa to ku kawo naku Don ku gama kabbara ku bada naku ku ba ya kawo na shi daga cikin amfanin sadaka sadaka tana daga cikin sabubban yayin rashin lahiya kowane iri rashin lahiya kowane iri komi tsananin ciyo ka yawaita sadaka gwargwado da ɗan abin da haka iya yi akwai wani bawan Allah da tsohuwa ta batar lahiya tana cikin rashin lafiya rashin lafiya ya yi tsanani aka ce masa abin da za a yaje ya gina rijiya da niyyar Allah ya warkar da mahaifiya ce wannan bawan Allah ya gina rijiya ruwan wannan rijiyar na bubbugowa ruwan wannan rijiyar na bubbugowa mahaifiyarsa na samun lafiya wallahi duk ciwon da ya tsanani ya gaza warkewa aka ce an rasa gane kansa ka yawaita sadaka a kansa sai ka ga Allah ya warkar da kai a kowane rashin lafiya ya ku bayan Allah yana daga cikin amfanin sadaka tana ture ma mai ita zahin kabari irin tsanani da zafi aka ji ka ƙara bincikuwa nan wanga ɓangaren don baka yi nan ba a tana na a yana kashe zafin kabari duk zafin da aka kabari in mutum na yawaita sadaka to sai ka samu wannan sadaka din tana wato sassauta masa tana ture masa wannan zafin yayin uwa yana daga cikin amfanin sadaka a sadaka amanun min al-khawf sadaka amana ce daga tsoro na ranar kiyama wanda ake kira yawmal fazul akbar to sadaka na kama mutum samun amunci yayin uwa daga cikin amfanin sadaka sadaka tana sa mai yin sadaka fuskarsa ta yi fari a ranar alkiyama daga cikin amfanin sadaka sabab ne daga cikin sababban da suke jawo Allah ya gawarta wa mutane zunubansu daga cikin amfanin sadaka tana ture bala'i da musiba mai bara ya ce maganin bala'i sadaka wallahi wannan magana tashi hadisi ne maganin musiba sadaka diya da musiba ta kai musiba idan al'umma suka cire makan suruwa suna yin sadaka da abin da Allah ya ba su sai Allah ya ture musu wannan musiba al-mutasaddiq masu yin sadaka suna daga cikin mafi alkhairin mutane masu yin sadaka mala'iku su ne musu addu'a kullum an kawai gari kullum kawai gari in kana yin sadaka manzalla ce akwai mala'iku guda biyu ɗaya daga cikinsu sai ce Allahumma fi munfikan khalafa Allah mai ciyarwa ka ba ki linkin ba linkin abin da yake ciyarwa ya Allah wanda ka riƙewa Allah ka kawo mashi taɓewa da ci bayan rayuwa Ya yi uwa amfanin da sadaka take da shi amfani ne mai yawa da yake lokaci ya tafi ba za mu tsawaita ba ba za mu samu fassara dukkan hukuban nan ba saboda lokaci ba zai iya ba mu dama ba amma amfanin sadaka ya yi gaba a kyarka muna roƙon Allah madaukakin lokaci ya yi to kowa da ya gode take kowa rufe kofar in an tashi a wanda bai so ya faɗi nan to ga dan agaji nan haga ne ka ce ka dauki nauyin za ka banka biyu amma kada ka sayo saboda matsalar da akwai kaka sai ka sayo wanda ba irin ta ba su yan kwamitin sun yi bukata a ba da kuɗi su je su sayo fankar su na ko a ba da kwali a sayo irin ta to kun ji sai a ba to fankar sanar na ya eh to tun da farka ce sananniya ko sai wa kai kakkawo alhamdulillah ko rl orl to ai sananniya ta ga farka Allah mu doke sarki ya ba mu ikon taimakawa sai mun gama da wannan muharma matsalar kafin ko an kai karshen ta Allah ya ba mu ikon yi Allah shi yawaita mana bayan Allah da suka bada dukiyarsu domin wannan aiki Allah ya ganin musu kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka yawaita mana irin wannan aiki na addini Allah ka gane aikin ka ne duk wanda ya bada dukiyarsa ko ya kiraye wani zuwa ga yi Allah ka mai tukunci da gidan aljanna wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka qumu ila salatikum yarhamukumur rahman